fito mun da buduwa ta wallahi wallahi sai kun fito mun da ita ha ka zo na raina hankali wallahi sai kun fito mun da buduwa ta ai wallahi duk inda yayi yau in ba ka fito ka je masallaci ba wallahi ina nan ina jiran ka wallahi ke eh, za a wani ce zon angon wani zo neman ta wai a ce mu wai ai ba ta to wallahi ina nan sai dai in bare fito sallah bai je masallaci ba. ina nan ina jiran shi na zabga mai rashin mutunci ko an gaya mai ni na jin tsoron shi ne ko za ku zo da kun ga ana yan yanku za ku dinga mutane wulakanci wannan mutumin wani mara mutunci ko irin wayannan marasa mutunci tsofaffin ma kai ya haka ne malam jimara ina lantana take ne ya zan zo neman ta a ce mu ba ka nan shine har da jamin riga a to an kama riga ka an me a ciki ina ga ma karka sake zuwa kofar gidana to wallahi baka isa kana zuwa kofar gidana baka isa kana zuwa kofar gidanka kuma lantana sai na aure ta wallahi lantana ba haife ta da sunanka ba da haka ba zan baka ba ba zan baka ba da abin da za ka yi kai ke na yi me yasa ka haife ta me yasa ka haife ta to ba haife ta da sunan kai ne mijinta ba ai to to ni kuma ni ne mijinta ba kai isa ba sai na aure ta wallahi ba kai isa ba in kuma kai wasa wallahi zan sa zuwa a ɗauko min ita wallahi a kai ta duk inda za mu je a dora mana aure ta na ja ba kawai dan kai kana dan sarki shi kenan banda cin mutuncin mutane ba ka abin da kake yi wallahi ko na ka kushe ni sai ku kashe ni ba zan baka yata ba kai ba ka ba ba ka bani ba to wallahi za mu zuba mu gani wallahi tallahi ba kai ba na rantsu da qur'ani sai ka bani dai na aure ta wallahi kai wasa ba na ƙara zuwa gidan nan sai mun shiga cikin gidan ka mun sa duka duk wanda muka gani a gidan nan sai mun kai ko kazan gidan bara mu batta wallahi ina ga ma wannan maganan wallahi ka gani za ga zan nuna ma cewa ni na fika na fika danyen kai wallahi Alibu! Alibu! <clears throat> ke eh, kina tunanin cewa in an kawo ki nan wurin wai baran gano inda yake ba ko gidan yaya take zai layance mini ai ni na daɗe da sani ni na ji a jikina duk lungu na shiga sai ka nemo ni yanzu gashi na zo kuma dai ina fata dai nan ba wani takura dai ko wani abu ba wani takura dama mijin yata ne kawai yake yana ni fita mijin yayi oke yanzu shine sabon baban ki a baba ma akwai sabuwar kai tsohon a ah, to ba shi yanzu an kawo tsoron ki ne ya miki takon kuma kai kowa sai kai sai kai da shi ana baba biyu ne a ni yana mun ne ni bakin san ni no nonsense ne ba ba ruwa da wani magana wai jira ba lalle ma ba zai maka ba ma yawwa ina so mu dan fita yawo yawo kuma yanzu nan ina gaya maka mijin ya ta ba su in dinga fita kuma ka ce mu je yawo wurin ba da hadin ya kamata mu dan shiga ko cikin gonan nan ne mu dan je mu dan zazzaga mai mu dawo gaskiya ni ba zan iya ba ina jin tsoron shi ke lantana zo ki wuce gida kai dan iska ko ina ka je kai iskanci wa ya san ka wa ka sani to bari in gaya ma na fi ka iskanci saboda tsaban taurin kaina wallahi tallahi a ogere aka je sai da kiranye na dawo ba inda ban zaga iskanci ba kai karaman dan iska ne yau zan nuna maka ni can dan iska na ne a ikwanan iskanci na wallahi kai karamar dan iska ne malam a ah? ni kake ma dariya eh ni kake ma dariya eh to me za ka yi kai ah! kai ah! kai lantana ladio ina ba kana in kana in kana cin kasa ka shi ta shi Assalamu alaikum. Lafiya? Ran Me yake faruwa? da ba za ni baiwa kunani ba, ni da da ba za ki baiwa kunani ba. uwa a daji uba a daji kaman kura ce tumuru a gaba mahayar mutane lantana ah, me zan gani me ya same ki hmm, me zan gani kin dauko mana abun kunya lantana me me kike ciki lantana lantana ciki a garin nan lantana ciki abun kunya kar nan ta nace la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan ta nace abin ba kowa ba wannan abin ba garan kashe ki kowa ba wuta a gida garan kashe ki kashe ki haka ne da Allah wannan ba ba ke kira ta ba ban haife ta ana zafin a gidan nan yarinyar na fa abun kunya ta dauko mana ne abin kunya ne ta dauko Lallana ciki

abin da zaki ja min kenan a garin saboda Allah ciki a gida na lantana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un biyar da na miki a garin ciki lantana ciki ciki salon ki ja min zaki a bani ba ni na haife ki ba ko na bar ki ba ni na haife ki ba ba tarbiyya to Allah ya isa tsakani na da ki to yanzu ga shi ke yarinya yau kwanan ki ɗaya zuwa biyu har ya zuwa uku to kuma ga fuskarki ta kamala fuskarki ba fuskar wasa ba amma na yi na yi da ke ki faɗa mini menene damuwarki ki gaya mun Allah ka yi haƙuri baba insha Allah zan faɗa maka amma ba yau ba to Allah ya baki ikon gaya mini ko da wani lokaci ni kuma in Allah ya so ya yadda zan y'a miki bukatar ki ta damuwar ɗanɗana lantana na kirawo ki ne in tambaye ki sai kin gaya min idda kika samu juna biyu juna biyu baba ya aka yi ka sani wa ya faɗa maka ko ka san wani nawa ne ke tana ki kallace ni da kyau ni ba yaro bane kuma ki kallace ni da kyau ba ni kadai bane ina tare da mutanen boye mutanen ɓoye ne suka bani labarin kina da juna biyu kuma ki nazari da kyau shiga uku Dan iska zo ka ban takarda ta. Ni ne dan iska? Amma a gidan nan ba. Yawan kada ka fita a gidan nan to. Ban takarda ta. Mene? Ban takarda ta. takardaki ba san iya zama da kai ba isa ku mata ba ku da wata rana ullawa ranar bakin ciki ba kai dan iska bane ka ce iskanci ne kamanka to ban takarda ta in tafi gidan mu ina ga gidan mu sai ya fiye min nan gidan na baki takarda dan kankani nake to zan ga yau inda zaka fita kuwa a nan gidan a tare mun kafa tare ni kike yi warai kuwa aljannan ki a aljannan ki a aljuhun ka yake na rantsi a aljuhun ka yake aljanna to me yake me me ban takarda ta yana da aljuhun ka a yana aljuhun ka ko aljuhun ka yake sai ka ban takarda ta kafin ka bar gidan nan ba inda zaka je yau in ka ka fita gidan nan ka ban takarda ta ban takarda ta mun fensi na fa kai kawai da ko mun fensi da ko mun fensi ka zauna sai yawo sai ci mun mutunci kake a gari kana ci mun amana ban takarda munafukai ki biya ta biya ta munafukai ba inda zaki je a duniya wallahi bai wallahi ki ta biya ta munafukai ban takarda ya fa ba ta ba fita a gidan nan sai da ko mun fensi uban wa zai baki takarda ai dan ba kanwan shi bane da yanzu ya farka a bacci in ta aikin gida ne ya iya zuwa tsaya ce lantana ta yi kyau lantana ta yi kaza amma yanzu ta bata yana nan yana bacci au baccin kake kai ba za ka tashi ba to kada Allah ya sa ka tashi lantana dai ta bata kar ka tashi ai ba kanwan ka bace shi yasa da kanwan ka ce ai da yanzu ka tashi na aiki ne ya iya cewa ai kanwan mu ne amma yanzu ta bata yana nan yana bacci a ɗaki ke dan Allah wai me ba dama mutum ya ɗan rintsa dan daman wai menene ne ne dan Allah dan Allah ke ba za ki bar mutum ya rintsa ba tun zo ke kin san ban yi barci ba ban yi bacci ba eh an kwana oshe kuma kina la ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai mai damuwan ne ina dan jin magana yake sama sama ladiyo me ya faru dan na dai ta bata la ilaha illallah dan tana ta tantana ta aiki eh dan tana ta mene lantana ta lantana ta wannan wannan abun ai ba zai dau hankalin mutum ba lantana ta bata a to wallahi tallahi akwai abin da aka shirya a garin nan akwai kutun kutun din da aka shirya yarinya ta bata ya za a lantana ta bata lantana ta bata eh to wallahi Allah duk inda ta shiga kuma kuma duk inda aka kai yarinyar nan na rantse da Allah sai an fito da ita duk inda aka kai ta Allah sai an fito da ita akan me akan me eh yar auta mun tabata eh ta kwata Khadija tana jira iye ai ban ta zama ba ban ta iye ko kuma ni kwata-kwata ma na rasa da ciwo na mata faɗa na ja mata kunne shi ke nan ta har yau ba amo ba labari yanzu saboda Allah umma yau a ce dan Allah dan annabi to nawa kauyen nan yake wai a ce yarinyar nan sai ka ce mata dan tsako an neme ta an rasa kauyen nan eh ni kai na bata yarinyar nan ya bani mamaki ina cikin gidan nan fa ba fita ne na je wani guri ba bari a ce a'a na tafi na batta ne ta gudu sai Allah mutum ya bata kaman kaza ya bata ubangiji dai ya bayyana inda yarinyar nan take ni in tana raye ma Allah ya bayyana ta kai in ma a mace take ubangiji Allah ya bayyana min ita ko a mafarki hankali na ya kwanta in san halin da take ciki ah, a bai kamata a ce bakin ku iyaye na da kai insha Allah ma tana nan ma a raye dan Allah a dai ya haƙuri ma to Allah ubangiji ya bayyana ta amin amin ma ubangiji Allah dai ni dai ta bangare na zan je in yi bincike insha Allah idan ubangiji Allah ya sa an samu ta to amma kuma haba wai a ce mutum ya bata a ƙauyen nan bat nawa ƙauyen yake amma ni zan je diyan da haliyayyu kawai zaki ji kawai zaki ji Allah ya albarka amin amin Allah ubangiji ya sa ka zaki amin dan ubangiji yaron nan sai kokari yake kamar mu muka ake shi haka dama wasu surukan suke akwai nagari hasbun lantana lantana kin ga abin da nake faɗa miki kenan sai da nace miki ki daina aikin wahala domin kina da damuwa haba lantana me yasa nake mun haka sannu baba na'am yau ne ne alkawarin zan faɗa maka duk abin da ya faru da ni to wata rana ne mijin yayata ni ba ruwana ba ruwana yanzu abin da ya rage min kawai sharan nan ne lantana a'a Lantana? Na'am A'a. Kya matsale kuma a daki. Kin san shi wannan asabibin baya son datti. Yanzu abin da ya rage min wannan sharan ne kawai nake so ki dan tattare min gurin dan yana dawa in ya ga wannan dattin ya dinga balbale muke nan da masifa. Ba damu. Sai kin da za ki fita ne? Abincinsa yana kan keke. A daki. Da ya zo ki kawo mishi. wutar lantarki ya ke eh, ta bari kuma da eh ya ta fita ta ce min ta je karbo abu tana dawowa abincin ka na daki ta ce ku shara ki dan yi shara eh abincin yana dakin dai ina ta da yi nisa ta ina ta yi ni ta ce min za ta je ta karbo amarya amarya matan matan da <laughs> kuma abincin ba wani irin kuma je dauko amarya amarya a'a to kuma ba ki dauko mu abinci kuwa zai dauko mu yana ban ya tafi ce dauko mun ke ke da dauko mu ba da ni da dauko mu kana to ya faru da ni yanzu lantana mijin ya taki shi mijin yawa shi ne ya aikata miki wannan aika-aikar shi ne ya yi wannan taɓargazar to yanzu lantana ki kwatanta mini gidanku da kuma sunan mahaifinki in je in bayyana musu wannan aika-aika a'a baba gaskiya ba zan iya maka kwatancen gidanmu ba ni gaskiya da na kwatanta maka gidanmu na gwammaci ci gaba da rayuwa da kai a cikin gidan nan to yanzu lantana idan kika ci gaba da rayuwa a nan gidana anya mutane ba za su zarge mu ba kin san duniya yau ana zuba ido a kan abin da za ka yi baba zan kwatanta maka Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum lafiya lafiya alheri nake ne na abinda ya same ta ta shiga cikin daji ni kuma sarkin maharba ne na da gani ina neman nama a daji sai na ganta har na yi wannan ihu na ce mutum ne ko aljani hmm. sai na lallaba sai na ga mutum wannan yarinya sai na cece ta sai na kawo ta gidana kwana ɗaya biyu uku ina tambayar ta rannan sai ta ce za ta gaya mu sai ta ce in to nan gidan zo in same ka mm. kai ne ubanta to zuwan nawa kenan yanzu da na zo na same ka wannan yarinya ba laifin ta ba wani laifin mijin yayarta ne mijin yawa shi ne mata wannan aika-aika gaskiya shi ne yanzu na zo in gaya muku zo mu tafi mu je a ɗauko ƴarku ku dawo da aburku gida na gode hasana hasana na'am yawa mai gida ne zo min da labarin lantana ne da ce to gara ke maki ji a ga kunnen baba lantana tana raye Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Umma. Na'am. Umma. Ki haƙuri ki daina kuka kin ji? Mun ji ba laifin ki bane. Dama kaddara ya kan samu bawa a ko ina. Ki haƙuri. Malama. Kaga dai abu Wannan yarka ce. kwarai Kuma ni ne na riƙe ta. kuma na rike ta ne saboda Allah da annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba na neman komai kuma ba wata diya nake nema a gurinka ba dama an ce ka aikata alheri ka yar a baya ka tsinta a gaba to ni Allah shi zai saka mu a gaba kwarai ka ji abin da ya faru da yarka to Allah ya kare gaba Allah kuma ya kare dukkan jama'a na gode ba ta Allah ƙara girma ma na gode ba ba ba damuwa sai wani abu guda ɗaya baba to a gaskiya ido na idan mijin yawa ko ni ko shi malam ai ni ba ji daɗin haka ba ai yadda ni na yi haƙurin nan na riƙe muku yarku don Allah da annabinsa kai haƙuri Allah shi ne zai saka maka kayan da ya ɗauka shi kansa mijin yawa idan ya tafi lahira ba mu sauke masa ka yi haƙuri ka yi haƙuri na gode baba sarkin baka to kuma mala kaga yanzu zumunci ya haɗu a tsakaninmu za ka zo gidana zan je gidanka haka ne Allah kai hakuri kar ka aikata wannan abin da na gode baba madalla na gode na gode duba wannan mai ɗakin nan haka ƴaƴan nan ba ita ta haife su ba amma ta rike su tamkar ita ta haife su saboda Allah irin wannan abu ya zo faru a ce mun zira ido ya tafi a banza ba zai yiwu ba hadiya Allah ka hakuri ba komai duk maganganu da zaki ji kar ki damu tunda dai da abin sharri na sharri mutum yau dan adam so yake ga abin da zai same ka na sharri ki hakuri haka ne na gode mun gode sosai mun gode madalla mu je da mu komai kuma ina gaya maka daga yanzu zumunci ya kullu insha ka zo gidana in Allah je gidanka to na gode Allah ya rufa asiri na gode baba madalla Allah ya raka Allah ya kare ko hanya bai isan wuce ba ni kenan bani da sukunin kaina ban isan je gidan biki ba ko layi na ba ana nuna ni ana ga matan mijin yawa nan ta zo wucewa ban isan je makota ba ko ina na ba ana nuna na miji na dan iska duk inda na bi ina auren dan iska kuma ina nan ina haƙuri amma duk baka gani ba Allah ya wadaran naka ya lalace bari in gaya miki na rantse da Allah ladi idan zaki dinga jin munafurcin mutanen garin nan a kaina wato ni mai rawa mutanen garin nan ne eh ba dama a ga mutum ya zama sabon mai kuɗi a gari shikenan an ta yaɗa ni to na rintse da Allah na rintse da Allah idan ba za ki daina jin irin waɗannan gulmace-gulmacen ba ke za ki ta cusa wa kanki bakin ciki ni ba ruwana wallahi tallahi ba ruwana eh damuwanki ne maganar banza maganar wai ki dinga wani abin nan wallahi tallahi ba wanda isa ya hana na fanta ba a garin nan dai zan fanta ba in yi abin da nake so ke kuma ki dinga biya ta taso eh, ko ina a dinga salamu alaikum wa alaikum assalam sana abba ba sannu abba ba ina wannan dan iskan mijin naki mara mutunci mutum amana irinsa abba wallahi ya fita lafiya abba na ganka da tabarin. Ina fa lafiya? An taba lafiya haka ki ga haka. Ke kina nan zaune kin zauna da ka wannan mace wannan tsinan leda na same shi wallahi da ya gane kudin sa. To abba ne Muna muna ki duba wannan yaro. Haka ya kama wani yanzu shi mata ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me amfani irin wannan? Bari in gaya miki wallahi ido na idan sa ko ala ina ne in ba da ma gudun kada mu tona kuma asiri wallahi sai na shela ma a gari tashi baya nan yanzu ya fita to ka fito wallahi ka fito yau ni da kai a nan gidan dama kai kai wannan aika aikan matsiyacin banza matsiyacin wafi shi za bai san bulayi ba ana nuna ni wallahi sharin shaɗan to da ka mata ciki yanzu sai ka je ka aure ta ni sai an bar muku gidan munafikin banza kawai shi yasa ka ce in ce baka nan biri yayi kama da mutum wallahi wallahi tallahi sharin shedan wallahi Allah labi wallahi tallahi sharin shedan wallahi wallahi da yau abba ya gamu da kai a gidan nan da ka gane kuranka da wannan tabaryar munafiki kawai a rasa inda za a yi rashin mutunci sai gidan nan dai kaga gaskiya dai ta yi halinta Allah ya hakuri akan abubuwan da suka faru a baya da abubuwan da suka faru ba komai bane illa shirin shaidan kuma shirin mijin ya yi ta don shi ne mutumin da ya zo ya same ni ya ziga ni ya ce in ban ci ma mutunci na zo na ma rashin kunya ba ba za ka bani ta ɗanka na ba saboda shi kan shi sai da ya yi hukar samu irin wannan ɗauki ba ta da shi sana kai da ka amince ka zo ka ba shi yadda da Allah yana roƙa farma a ya haƙuri ba komai kale ai ba ku ko ba komai alilu yau ganganin da ya faɗa ai shine zama mara mutuncin maciyin amana irin mutumin me ya kama da wannan abin da ya tsaya ba komai yadda nake dattijo a matsayinka na matashi irin wannan kuskure faru ya kamata dama mu nemi juna kowa ya fi kowa kai kai ko ba komai inda muke da kai aka ce wannan yana faruwa ai dole ne mu nemi juna a sasanta a matsayin na dattijo a matsayin ka na kai matashi a yafe wa juna nagode gode wa ni ma Allah saka da ni nagode gode Allah ya bar zamanci a Halilu idan ba za ka ki ba idan dai har yanzu kana na akan bakanka ka turo manya kawai a zuwa gama komai da komai mana a in dan bakata ina na a kanta har ba ta kurin ya rage da to shi kenan na gode na gode Allah ya albarka amin Allah ya sauke ta lafiya amin hali irin naka Allah wata rai amin baba Allah tsine maka tsinan ne mara albarka Halilu ka yi na cutar da kai na ma shari na ma ƙazafi halilu kafin zan samu gafara a gurin ubangiji ka tallafa na biki da Allah to ai yanzu ba wani abu da zan iya cewa sai dai in gode ma Allah da Allah ya riga ya bayyano gaskiya da ana ta zargi na ana tunanin ni ne na aikata wannan aika aika yanzu Allah ya riga ya bayyana gaskiya kuma yanzu da dama mun riga mun yi magana da ofishin yan sanda yanzu za a tafi da ku kwance shi ku tafi da shi can ofishin yan sanda za ku kai shi wannan ɓata gari ne wannan ya kamata a ce kafin mu a kai shi gun hukuma mu rabu rabu dan shi mu faffasa wa jiki tukunna kafin a kai shi na da kuma a ai wannan ba ruwan ku hukuma su za su suka sayin da za su yi da shi ba za mu dauki doka hannun mu yanzu wannan ana ya taba shi ya fadi ya mutu wa za a kama mahaifinta ayyata ba har abada ba ma sai irin ku a garin nan Allah